إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gurkiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha bakwai ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1443 ake daidai da 26 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya Allah ya karra ma cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda da ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar e, kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka aqidatu ahli sunnati wal jama'a na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha shida mun kwana a shafi na goma sha ɗaya za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala عينين اثنتين حقيقتين لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجابه نور حجابه النور لو كشفه da a harakat sabahatu wajihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi malam usaimin Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala mu a aƙida mu ta'ali sunna wal jama'a mun yi imani cewa lillahi ta'ala ga Allah madaukaki ainaini ibnataini haƙiƙataini. Allah yana da idanuwa guda biyu na haƙiƙa wannan yana daga cikin babin imani da Allah babin imani da Allah kuwa yana da rukunai guda hudu rukuni na farko shi al-iman bi ina fata an gane a cikin al'imana arkanul imani sitta ko akwai al'imanu billah to al'imanu billah yana da rukunai guda hudu shine al'iman bi wujudillah kane ai kenan dole ka da akwai Allah na biyu al'iman bi rububiyyatillah yin imani da aikata aikatan Allah shine na biyu na uku al'iman bi uluhiyatillah yin imani babu wanda ya cancanci a bautata masa in ba Allah kai ba tilo bai da abokin tarayya na hudu al-iman bi asma'ihi wa sifatihi an gane hudu shine yin imani da sunayen Allah da kuma siffofinsa kaga wannan yana daga cikin al'arkanul iman al'arba'a al'arkanul iman billah al'arba'a na ƙarshen kenan ko al'imanu bi asma'illahi wa sifati yin imani da sunayen Allah da sifofinsa to wannan sai shiga babin sifat kaga yana daga cikin babu imanu billah dole ka yi imani da siffar Allah kuma akwai ka'ida daga cikin ka'idoji wanda malaman tauhidi ke amfani da shi ibn qayyim ya ambace shi a cikin madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma yazo a cikin bada'i'ul fawaid kuma yazo a cikin al-fawaid sa'annan Sheikh Saleh bin Uthaymeen ya kawo su a cikin qawaidul mutla fi asma'illahi wa sifatihi ita ce ka'ida ta farko a babin sifa cewa sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha wajhin min al-wujuh siffofin Allah maɗaukaki siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta cikin fuska daga cikin fuskokin da za a siffanta Allah da shi babu tawaya a ciki kaga wannan gabar kenan a kuma babun asma'u akwai ka'ida ta hudu da ya kawo shine dilalatul asma ala zat wa sifa takunu bil mutabaqati wa bit tadammun wa bil iltizam wannan ya kunshe shi saboda babi ne da ke magana akan siffa ta Allah kamar yadda ibnu taymiya a cikin laniyya sai ce wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala al-tiraz al-awwal wa aruddu udataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu كمحلمن بذل الكتاب وراءه وفي رواية كمحلمن بذل القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل يتي وجميع آيات الصفات أمرها كان آيوي لسكزو أكن صفو فينا أبنجي إنا كرن تاسو إن بيبيسو حقا كما نقل الطراز الأول بيبيا تدسكيا كما يندى مذبا تنفرقو سكتراتوتا وأرد أهدتها إلى نقالها ma'anar A'a, wato ayoyin ko hadisan da suka zo akan siffa ta ubangiji ina mai da ita kamar yanda wato magabatan farko suka carato ta daga manzan Allah ko daga Allah wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu ina katange kwakwalwata daga dukkan abin da kokolwa zai iya hararo maka dangane da siffan Allah saboda ba ka ganshi ba saboda haka duk abin da zai ka maka rajiman bi zai ya ce to sai na katange kwakwalwata kada wani abu ma ya bujiro maka ya siffanta maka ubangiji kawai na yi imani da shi dama yana daga cikin siffa allazi na yi uminuna bil ghaibi ko yana daga cikin siffa da ake so mumini ya zama da shi shine yin imani da gaibi kuma me Allah subhanahu Ta'ala ya tabbatar mana a cikin Kur'ani akwai shi sa'annan akwai ayat alkauniya akwai kuma al'ayat al-shar'iyya wannan al'ayat alkauniya al'azaliya alkadariya wanda suke nuna samuwar Allah sannan kuma akwai ayat al-shar'iyya addiniya al'amriya wanda suke nuna samuwar ubangiji to daga cikin yin imani tabbatar da cewa Allah yana da idanuwa guda biyu ibnu taymiya a cikin aqidatul wasitiyya da ya kawo isbatu sifatul aynaini lillahi sai ce faqad ajma'a ahli sunnati wal jama'a qatibatan ala anna lillahi aynaini ithnatayn haqiqatayn malaman ahli sunna rankata kafdin su ko kace kafdin su sun yi ijma'i cewa Allah yana da idanuwa guda biyu na hakikani wanda suka dace da shi amince wannan kaga wannan kenan sai koro ayoyi wanda suke magana akan haka amince wannan na farko akwai na ilfulka a a'yunina wa wahayina. sannan akwai walitusna ala aini sannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a ƙarshen suratul Fatur da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana wa iya rokisfan minas sama'i ta kusan ya kulu sahabun markum kai me wace aya ce ta zuwa bayanta ina laramuri ayar ayar da take karshe karshen suratul tur wa in yaraw kitfan min as-sama'i saqitan yaqulu sahabun markum fadharhum hatta yulaq wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi ha ha a wannan kuma ya tashi ga yunadi munadi a hayar bayanta kenan da ya ce bi a ayuni na asabbih bi hamdi rabbika hina taqum to shine kalman bi a ayuni na wasabbih bi hamdi rabbika hina taqum wannan ayoyin wato imamu ibnu taymiya yayi kafa hujja da su a cikin aqidatul wasatiyya na tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da idanuwa guda biyu wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wannan ayar yana daga cikin ayar da ya ce malaman sunna sun kafa hujja da su ga baki daya akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da idanuwa guda biyu haka ya ambace shi a cikin aqidatul wasafiyya sa'annan kuma a duka malaman sunna a wannan babi sun tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala yana da idanuwa ne guda biyu na haƙiƙani inda aka samu kuskure shine imamul baihaqi ina fata an gane imamul baihaqi a cikin al'asma'u wa sifat nasa ya zo da babi musamman ya ce, babu ma a fi isbatil ayn lillahi ta'ala babun da a akan tabbatar da ido ga Allah maɗaukaki saboda shi na za'a ash'ariya ta kwashi imamu al Ku sai yazo da ayoyin nan duka yazo da su kuma wa'annan bayanan da malam ya kawo na hadisan nan duk ya zo da su amma daga ƙarshe shi sai ya ce a ashabuna wato waɗanda suke kan fahimta ta sa irin fahimtar asha'ira cewa Allah ido ɗaya ke da shi to wannan ya sa an samu wasu wato ko in ce wani malami a naija ya tafi da wannan maganar sai ke cewa wai aqidan alus sunna ce wal jama'a Allah zaka ce yana da ido daya kuma zaka ce yana da ido biyu kuma zaka ce yana da idanuwa sai kafa hujja da wannan shi wannan maganan da ya faɗi babu wani malami da ya taɓa faɗin sa daga cikin malaman sunna sa ce saboda ya ɗauki littattafan aƙida ya karanta ta daga littafi ne bai karanta ta bakin malamai ba muna fata an gani har ma ya bi da duk wanda ya buɗe baki ya ce Allah idanuwa biyu yake da shi kuma imamul haƙi ya samu naza'a ash'ariya wato naza'a ta aqidan al-ash'ari abu hasan al-ash'ari ya ɗauka, shi kuwa abu hasan al-ash'ari da kansa a cikin al-ibana kan usulul diyana ya tabbatar da cewa Allah idanuwa biyu yake da shi to shin maganar bai haƙi za ka ɗauka wanda yake na ƙarfi yake jingina ta da ash'ariya ko ko wanda ake jingina mai aƙi da kuma ya barranta daga ita wanne za ka ɗauka an gane an cewa ne aƙi da kenan shi kuma ya ce ba ruwanta da wannan da to wanda ya jingina mai ne ko ko shi ne karan wanda ake jinginawa da ya ce ba ruwan shi da Ko wanda ya ce ba ruwan shi da da ai maganarsa za ka ɗauka ko ba wanda ya ɗauki magana ya jingina masa ba to sai ya samu ɗimuwa sai ya fada cikin wannan bal har yana cewa duk wanda ya ce Allah yana da idanuwa guda biyu wai dan bid'a ne kaga fa min abi aula a jefe shi da bid'a saboda shi ne zo wa aqidan ahlus sunna da bid'a duka malaman sunna sun yi ittifaki cewa Allah idanuwa biyu yake da shi shi kuma ya ce ba za ka ce yana da idanuwa biyu ba za ka ce yana da ɗaya yana da biyu sannan yana da yawa ina ne shubahassa sai wasna'il fulka bi a'yunina wa wahina kaga umarni ne Allah subhanahu wataala yake bawa annabi nuhu alaihi salatu wassalam ko wasna'il fulka ka kai wato jirgin ruwa kwale-kwalen nan da zaka sa mutanenka mabiyanka a ciki a ayyunina a idanmu muna kallonka wa wahina da kuma mu doka daga Allah sai fassara ta da aljamu sai fassara ɗaya ayar da ke cikin surat faha wali tusna ala aini sai ce ya zo mufrad saboda shi bai san larabci ba inda ya san larabci ba zai faɗi wannan ba saboda ka'idan larabci malaman larabci suka ce mufradun mudafun ta'um mufradi idan ya zo aka masa Ibafa, to yana ganewa bi ma'ana bi a ayunina wato idanuwa biyu duka haka malaman sunna duk malaman sunnan duniyan da ka sani wannan ita ce maganar da suka faɗi amma shi ya kirkiro tasa bid'ar kuma sai ya ce wai ita ce sunna duk wanda ya faɗa haka ma ya zama ɗan bid'a kaga wannan saboda yana babin imani da Allah ko kuma yana daga cikin babin tauhidi in ka yin imani da haka zaka samu matsala alaƙa da ubangiji da Allah ne ya tabbatar wa kansa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar nan kuwa bi a'yunina kaga anan nunun dinnan nunul jam' lit'azim wal jalala girmamawa ne da kuma wato isa ta tumbatsa ta mulki na ubangiji to amma shi sai fassara shi akan cewa ana nufin idanuwa da yawa saboda haka Allah na da daya wali tusna ala aini kenan na biyu yana da su da yawa sannan kuma na uku wato yana da idanuwa guda biyu da da hadisin wato dajjal wanda abdullahi dan umar al-khattab ya rawaito shi a cikin bukhari da muslim wanda imam al-bukhari ya nakalto shi cewa nahu a'warun dajjal ido ɗaya yake da shi au au a larabci shi ne faƙudul ainun wahid au zihabu zau'uha ka rasa ido ɗaya shi na ke cewa au ko kuma hasken idan ya koɗe ba gani da shi sai a ce a'warun wato shi da dajjal idansa na dama ya rasa ta akwai ta amma ya rasa ta ta koɗe babu ita to kaga idan kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce jal ido kayansa na dama babu ita ta kau amma ubangijinku ba ido ɗaya ke da shi ba duk kenan nawa ke yake da shi biyu ina ba ta an gane da na hadisi wanda za mu zo kan hadisin to wannan ita ce har da ta shige shi sai ya fassara bayanin akan cewa zaka ce yana da ɗaya zaka ce yana da biyu sannan zaka ce yana da yawa kuma in ka haka ba kai dan bid'a ne kaga shine yazo da bidi'arsa wanda bai daga cikin karatu da kuma littattafai duk bayanin da zaka duba a littattafan aƙida. ba za ka ga inda aka ce yana da ɗaya ba yana da biyu yana da yawa yana da idanuwa masu yawa ba shi ne fahimtarsa ya ɗauka saboda ya karanta littattafai ne ba wai ya yi karatun aƙida a hannun malamai ba ne ta sunna to shi sa sai ya faɗa cikin wannan kuma yake jingina ta zuwa ga ahli sunna wal jama'a Allah ka shirye da mu shi ma Allah ka shirye shi ya gane ina fata an gane to saboda haka Shi ne malam ya kafa hujja da wannan aya wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa yace hijabuhu an-nur shamaki hijabin da ke tsakanin Allah da bayinsa haske ne law kashafahu da Allah zai kwaranye wannan hijabin la aharaqat sabahatu wajhihi da hasken fuskansa sai ta kona mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi karshen ganin ubangiji na sa duk da za su kone kenan da ba kowa a duniya wannan hijabin da ke tsakaninmu da ubangiji to wanda ba zai ba zai kwaranye ta ba sai a lafiya manzo Allah ya buga misali ne da a duniya Allah zai kwaranye ta to da za ta kone kowa zai kone a duniya ita ce lokacin da Allah ya buɗe ta dutsen nan da annabi Musa ke kai sai ta yi rugu-rugu ina ba ta gane a take annabi Musa ya faɗe su ma saboda ya ce rabbi arini anzur ilai da Allah ka bari idan ka mana sai Allah ce mai walakin yace ce lan tarani ba ka iya gani na ba bi ma'ana a duniya walakin inzur ila aljabal sai dai ka duba wannan dutsen fa in istaqarra makanahu in dutsen ya iya tabbatuwa fa sawfa tarani to zaka iya ganina kaga ashe kore wanda Allah yayi na gani ba na har abada bane raddi ne ga mu'tazila da suke cewa nafiyun ne da shi'a suka ce nafiyun lil abad ne ina fata an gane shine sai ce falamma tajalla rabbuhu lil da ja'alahu dakan. وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك إليك وأنا أول المسلمين kaga wannan hijabin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Allah zai kwaranye ta iya ganin halittun da ubangiji yake kallo gaba ɗansu sai sun kone ba ko a duniya ni da kai ɗin nan ba mu a duniya to hijabin ne a ranar tashin kiyama Allah zai ce wa 'yan aljanna bayan sun shiga aljanna 'yan wuta bayan sun shiga wuta man nauya a ahal janna. ku 'yan aljanna ku yi buri sai su ta mamaki Alamtu alam tudhibu juhana ya rab ya Allah kashe ba ka riga ka haskaka fuskokin mu ba alam tudkhilana aljannata ya rab ya Allah ba ka riga ka shigar da mu aljanna ba Fa fayakshifu hijab. manzala ce sai Allah ya kwarenya wannan hijabin فما أعطوا شيئا ألذ من النظر إلى وجه الله تعالى yace ‘yan aljanna ba a taɓa ba su wani abu na jin daɗi da ya kai dubi zuwa ganin fuskan Allah ina fata an gane saboda ganin fuskan Allah ya fi aljanna da abin da ta ƙunsa na jin daɗi daɗi shine lahun ma ya sha'una fiha wa ladaina masid yan aljanna suna da duk abin da suka ga dama a cikinta kuma Allah ce waladaina mazid kuma muna da ƙari da ramu ba su Shi ne an shine su ila wajhi Allah ta'ala ina fata an gane don ganin Allah ya fa aljanna da abin da ke cikin gidaje ya Allah ka sa mana daga cikin wanda za zamu ganka kuma mu shiga cikin aljanna to kaga wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi sai malam ya ce wa ajma'a ahlus sunnati kuma wannan malamin abin takaici sai ya jingina wa Usaimin wai Usaimin ma ya ce Allah ido ɗaya ke da shi ina fata an gane ya jingina wa Usaimin to yanzu dai wannan maganar Usaimin ne kuma ya ce a qawaidul musala take ina fata an gane wanda karya yayi wa Usaimin Usaimin bai faɗi wannan a cikin qawaidul musula ba amince wannan matsalar amma da yake yawanci mabiyansa ba karatun suke yi ba sai marmari suke yi malam ya yi bincike ya yi karatu ya yi kaza kuma hali wannan maganar da ya karya ne ya na wa shekara talibin usaimin ina fata an gane usaimin bai taba cewa a cikin kawai idan musula cewa allah na da ido ɗaya ba wani raddi ma ya yi da jahaniya da kuma a sha'ira da suke babin nan wanda suka yi tawilin wasu wasu a uku ɗaya suka kore ɗaya suka yi tawili sai suka canza masa ma'ana suke ta harifi to amma shi sai ya ce wai shi ne a kidan alis sunna saboda ya yadda'i waslan bi laila wa lailatu la tuqirru lahum bi zaka kuma tilka idan kismatun biza saboda zalunci yayi ya dingina wa Sheikh Salih bin Uthaymeen kuma wa huwa bari min talika. to ibn Taymiyyah ibn Qayyim da dukkan malaman sunna a wannan babin babu wani malami na sunna wanda ahlus sunna ke kafa hujja da su a wannan babin suka buɗe baki suka ce Allah na da ido ɗaya yana da idanuwa biyu sannan yana da idanuwa masu yawa sai dai shi fahimtarsa da ya ɗauko ta kan ayan ya kasa fahimtar wa'annan ka'idoji sai farko a haka Allah ka shirye da mu shi kuma Allah ka shirye shi malam ya ce ah, wa ajma'a ahlus sunnati ala anna al-aynaini ithnatan lallai ma'abu talis sunna wal jama'a dukansu sun yi ijma'i cewa idanuwa guda biyu Allah ke da su wa yu'ayyiduhu qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dajjal yace abinda ke karfafa wannan maganan cewa fa maganan ahlus sunna da suke ijma'i Allah idanuwa biyu yake da shi shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi akan dajjal ya ce innahu a'warun dajjal ido ɗaya yake da shi wato ɗaya ido ɗayan hagunsa shine lafiyayye ɗaya na hagu na dama yana da matsala ya bulluko kaman inabi kasan inabi ko inabi kaga yadda yake zahun ko manzala ce haka ya bulluko saboda haka a larabci da'awar ana nufin mafqudu ainun wahid wanda ya rasa ido daya shine kaga yanzu idan mutum idan shi yana da matsala in aka sa mai na akuya yake abun lukuwa yake yi ba to haka idan dajjal yake na damansa saboda akwai ruwaya wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka hadisin Imam Muslim manzon Allah da ya tashi ma sai ce ala inna masihid dajjal haka yace ala innal masihid dajjal lallai ku sani masihid dajjal a'waru aynul yumna idan sa na dama baya gani da ita ka anna ainuhu inabatun haka manzo Allah ce kamar idan kaman inabi ne ya bulluko kenan ko kaga inabi ai rawun yake bullukowa yayi kaga idanuwa biyu ne ba ido ɗaya a goshi ba kamar yadda wasu suke fassarawa idanu guda biyu amma ɗayan babu ita ma'ana ya rasa gani da ita shine ake nufi da a'wa a larabci kaga gani yake so ya nuna mana ubangijinmu kuma sai manzo Allah ce wa inna rabbakum laysa bi a'warin kaga isbati nan an yi nabiyun kuma nan an yi isbatin kenan ubangijinku ba ido ɗaya yake da shi ba yana da idanuwa guda biyu hakikata ne wanda yake gani da su amince wannan to wannan babin akwai mutane da suka bata kamar haka akwai mu'tazila sun kore akwai jahaniya su ma sun kore akwai asha'ira sun fada cikin abin da mu'tazila da jahaniya suka fada saboda sun fassara shi da ma'ana kusan guda uku tawili sa'annan kuma korewa Ka ga abin da aka kore shi duk tawilin da aka yi masa ai kaga riga an kore shi saboda haka sun zo ɗaya da su a wannan babin ina fata an gane wannan shine fahimtar asha'ira da maturidiyya shine abu mansur al dukkan dukkansu sun tafi akan irin wannan fahimtar wanda shine wannan malamin ya dauka da sunan aqidan ahlus sunna kuma yana ta fatar da mabiyansa da sunan cewa wannan shine akidan ahlus sunna duk wanda bai yarda da shi ba shi ma ya zama dan bid'a Allah ka shirya da mu to shine malam yake cewa wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da fadi akan sa wannan kuma hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabut Tauhid babu qaulullahi ta'ala walitusna ala aini hadisin Anas bin Malik haka Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul fitan wa ashaqus sa'a babu zikrul dajjal shi ma hadisi na Anas bin Malik Allah ya kare yadda a gabe ta sannan kuma akwai wata ruwaya ta Imam Abu Dawud da yazo da lafazin wa anna Allah laysa bi'awarin kuma lalle Allah ba ido ɗaya yake da shi ba ina fata an gane me kenan yake sai tabbatar biyu yake da shi ina fata an gane saboda haka sai ka ɗauko ka'idan bilalatul asma al-zat was sifa takunu bil mutabaqati wa bit tadammun wa bil iltizam sai ka daura shi anan ka kubuta shine sifatullahi ta'ala ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin ma'lumatun lana bi'tibarin ma'ana wa majhulatun lana bi bari al kaifiya. sifofin Allah sanannu ne ta wani bangare kuma ba wato ba sanannu bane ta wani bangare sanannu ne ta bangaren ma'ana in an ce ido an san me ake nufi da ma'anan ido ba sananne bane ta fuskan yanayi ya yanayin yake ba wanda ya sani sewa sai Allah shine suka ɗauko wannan ka'ida da imamu Malik ya bada العينان معلوم والإيمان به والكيف مجهول والإيمان به واجب وسؤال عنه بدعة in an ce idanuwa guda biyu an san me ake nufi da shi yin imani da shi wajibi ne tambaya yaya idanuwan suke wannan kuma bid'a ne saboda manzo Allah bai karantar da sahabbansa akan haka ba kuma ba taɓa na an yi irin wannan abun ba yin tambaya akan haka ita ma bid'a ne shine sai ka maganar da Imam Shafi'i yace amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala muradi rasulillah nayi imani da Allah abin da yazo daga Allah a bisa manufar da Allah ke nufi to Allah ya ce ya tabbatarwa kansa yana da idanuwa nawa guda biyu wa amantu bi rasulillah nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'a rasulillah duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah hadisa manfar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane kaga wannan yana ƙara tabbatar maka da siffofi ta ubangiji cewa Allah na gani kuma Allah na da idanuwa guda biyu wanda suke dace da shi to a wannan gabar ya kamata mu kwana idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi kan wato gabar wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir insha Allah subhanahu wataala sai mu kwana a wannan gabar fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk